Ranar Asabar 29 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2020 kuna sauraron shirin labarin matasa wanda Studio Kalangu ke gabatar muku. A nan cikin ɗakin magana ni Fanta suna tare da ƙawata Rakiya Arimi. Za ku iya kiranta da Kiki. Kiki ya kike? Hey Fanta lahiya tsallau. Yau cikin fara'a nike Fanta. Me kika kawo mana a cikin labarin namu? Zan fara ne da jihar Agadez inda ingiza matasa ga bunƙasa kwanciyar hankali da zaman lafiya ya kasance jigon wata gasar iya magana tsakanin makarantu. Sannan kuma mu komo nan babban birnin ya Yamai a cikin takaitaccen rahoton mu inda za mu ga hadarin da ke tattare da wasan motoci da matasa ke yi. Kamar ko da yaushe za mu rufe filin mu da wasannin motsa jiki. fantastic kamar yadda kika hudu a cikin kanun labarin kungiyar matasa ta ilimi da al'adu da ake kira AGEC ta shirya gagarumin gasar waƙoƙi a ranar 19 ga watan Fabrairu a jihar Agadez. Haka ne kiki ingiza matasa domin dasa mu zukatan su kwanciyar hankali da gushe ma rikice-rikice ya kasance maudu'in ita wannan gasar a tsakanin makarantun firamare. Gasar kuma ta shafi fannin iya magana da wasannin kwaikwayo. Ƙarin bayani dai tare da mai ɗaukar rahoton mu Musa Mamman. Ingiza ƙarin matasa bisa hanyar salon wakar kalamai da wasan kwaikwayo domin fahimtar tunanin zaman lafiya da kaucewa tashin hankali shine makasudin wannan gasa a cewar Usman Mukhtar mataimakin shugaban kungiyar AJEC. Sake halayyar matasa su gane menene ma wanzar da zaman lafiya ya kumsa. Don haka ne muka yanke shawarar shirya wannan gasar ga makarantun firamare. A nan ne ake ɗaukawa kuma ba a mantawa a cewar Madam Inshuwark Maryama mataimakiyar daraktan ilimin firamare na yankin Agadas shimfiɗa zaman lafiya daga tushe wani kyaukyawan hange ne. Ita kwanciyar hankali dasa ta ake tun da wuri sai an shuka zaman lahiya da kuma kawar da tashin hankali. Duka wa'annan tun a ƙananan makarantu ne ya kamata a dasa su. Kenan zai yi kyau irin wa'annan wasannin su tsaure. Kun muna da nohin dafa musu saboda yaran mu. Ta da goyon baya na hukumomin da'ira a gadas wannan gasa za ta kwashe wata guda kuma za ta shafar dukkan makarantu. makarantun firamare na da'irar birnin Agadas. Fantastic sai kuma mu sanar da abokananmu cewa a ƙarshen satin da ya gabata tawagar kular tropical shirin da aka keɓe don wakar Afrikawa kan RFI sun gudanar da batutuwa da dama a wannan shirin a nan babban birnin Yamai. Haka ne rakiya wani bangaren na wannan shirin da aka yi wa lakani da Generation Conscient wato matasan da suka san ciwon kansu wanda ya gudana jami'ar Abdu Mummuni shi mai gabatar da wannan shirin Claudiciyar ya azama maudu'ai da ke cima matasa tuwo a ƙwarya wato gine-gine da ake yi a cikin ƙasa da yanayin karatu da kuma nuna kishin nahiyar Afirka wato Pan-Africanism. A nan jami'a tunaninmu shine mu baiwa matasa dama su yi magana akan abin da suke fatan zama da abin da suke jira wanda fatan matasa bai wuce su samu ci gaba ba. Sannan akwai ayyuka da suke son aiwatarwa da koke-kokensu wannan shine yake da mahimmanci wanda yake sa al'umma su ci gaba. construire. Fanta wannan shirin ya ba wa ɗaliban jami'ar Abdulmumuni na babban birnin ya mai sha'awa wanda dole ne su ba da nasu ra'ayoyi game da tambayoyi da ake ɗauke da su. Mu saurari wasu daga cikin su a rahoton da Michel Deji ya shirya mana. Ina ganin ya kamata gwamnati ta matsa ƙaimi domin duba bisa jami'ar ya mai don tabbatar da hanyoyin gyaran jami'ar da suka dace. Ta hanyar wannan shirin mun samu mun yi zance akan ababen da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Mun miƙa kira zuwa ga magabatan ƙasar musamman ma nauyin da ya rataya a kansu cikin wannan matsalar tsakanin su da malaman jami'a. Wannan ne kiran da muka miƙa akan RFI. Na yi magana ne akan sabin gine gine da ake yi. Nake yana da kyau amma dai a yi yinin da zai fito da asalin. Fanta cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana game da wani sabon abu wanda yake ta kamari a nan babban birnin Yamai wanda ake cewa drift. Haka ne kiki kin san waɗansu iyaye na baiwa 'ya'yansu motoci domin sauƙa musu tafiya makaranta. Amma su waɗannan yaran na wasa da motocin ba tare da sun yi la'akari da irin haɗarin da za su iya jefa su kansu ba da 'yan uwansu da ma wani mai hucewa. Bari in barki da wannan rahoton da abokiyar aikin mu hauwa Mamman ta shirya mana. Ɗaliban makarantar sakandaren Abdulrahman Usman Bawa Mai Gizo na cikin kaduwa bayan mutuwar abokansu biyu a ranar 20 ga watan Fabrairun da ya gabata a yayin kilisar gudu da ababen hawa, da drift da ake shiryawa a yayin wasannin kermes. A farkon wata wani kuma ɗalibin wata makarantar lise a bayan ruwa ya mutu. Matasa sun ɗauki darussa. Kash akwai tausayi. Wasan motar nan ya kashe muna 'yan mu Ban ma san me zan cewa dangance da wannan lamari. Su gani suke yi kawai wasa ne, amma akwai hasari sosai a ciki. A gaskiya muna shin ciwon rashin abukiyan mu. Mota ba abun wasa ba ne, abu ne da yake da hatsari sosai. Na karu da darussa da dama, na gane wasa da moto bai da kyau. Yana sa mutum ya jimu har ma ya halaka mutum. Ya kamata a rika wadda kai tun daga gida domin drift wata muguwar al'ada ce a faɗin jibbokin ba. Gaskiya mummunar ɗabi'a ce da ya kamata a fitar su gida, iyaye su wayar da kawo auna 'ya'yansu na cewa da sun fito daga ajujuwa ya kamata su kama hanyar koma gida. Bazuwar wannan al'ada ta drift wajen matasa a shekaru goma na baya-bayan nan kan hanyoyin yamai na tada da hankali. Aliyu Umaru shugaban matasa na ƙasa ya yi kira gaban wannan lamari da kuma ƙazamar illarsa abinda ya tura shi yin wani rangadi a wasu makarantu domin jan hankalin wakilan 'yan makaranta da wadda kan ɗalibai ga. game da babban haɗarin da ke kekewa da waɗannan drift? A yayin da muka fara yi wa ɗalibai magana da yawan yaran abin ya shafe su, kuma a tunatar da matakan da hukumomin yamai suka ɗauka. Wasu iyaye su ne silar duka abubuwan da 'ya'yan suke ciki. Ba a mayar da makaranta kamar makabarta ga ɗalibai. Ya kamata a ce matakan da aka ɗauka a yamai a aiwatar da su a cikin duka jihohin ƙasar nan. A cikin ƙasa ma akwai mutane da suke wasa da motuna. ya kasance ana amfani da babura ko motoci wasanni da injuna na zama har kullun da haɗura babban haɗarinsu ya wuce ƙwazo na matasan da ke yin shi. Kashi Allah kyauta yanzu kuma sai wasannin na motsa jiki. Gasar zakarun Turai na ci gaba da wakana. Kungiyar Manchester City ta kafa ma kungiyar Real Madrid babban ma Guardiola ya yi babban dace. Zaɓin da ya wannan karan ya sa sun lashe Wichem da final na gasar zakarun Turai ta hanyar jefa kwallo biyu a cikin raga. Haka ne Fanta Gabriel Jesus ne ya sa suka je daidai a minti na 78 a tsakiyar ragar kapitan Kevin De Bruyne bayan buɗe bugun da Isco ya yi wa Real a minti na 60 kuma Rahim Sterling ne ya jefa kwallo ta kawo ga canji ga birin a minti na tamanin. fanta da wannan motsa jiki dai muka zo karshen labarin namu na matasa na yau a nan muke ma matasa ma assalam